amma ba jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Barka bau da sake haduwa a wannan masallaci na abu huraira radiyallahu anhu da ke nan sakwato birnin shehu yau asabar uku ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shidda wanda ya zo da ashirin ga watan jun na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna cikin karanta tarihi mafi albarka mafi tsarki mafi daɗi mafi kyawo daga cikin tarihin bil'adama tarihin da allah ɗauke sarki ya tara mana shi a cikin suratu yusuf domin mu amfano da darussan da ke cikinsa mun kwana kan aya ta ashirin da biyu inda allah ɗauke sarki ya bayanin cewa annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya balaga ya isa matsayin ɗaukar saƙo kuma an ba shi annabta سميفة رباية زكا وراودته التي هو في بيتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقال ليس لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون نعم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى كذلك لنصرف عنه الباب الباب وقدت قميصه من دبر وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واتقوا shiga episode wanda yake kusan shine mafi girma daga cikin wato mashahid mashhad ko kuma makfa shine episode na labari kuna iya lura yadda alkur'ani yake kissanta labarin kamar kana kallon shi a fim ne idan an gama wani bangare a da wani bangare tun farko mun soma da inda yusuf alaihi salam ya yi mafarki gashi gaban babansa yana faɗa masa Babansa sai yana kwatsarsa cewa kar ya faɗa ma yan uwa daga nan sai muka cira ta zuwa ga inda yan uwa suke mitin suna tattauna matsalar cewa an fi son ƙannin su a kansu wani mataki za su ɗauka sannan sai ga su gaban babansu suna lallashin shi za su fita da ɗansa sai ga su sun fita da shi sun kaɗa shi rijiya sai ga su sun dawo suna kuka sai ga yusufu ya zambawa sai ga shi an zo da shi ƙasar masar ana wasici da dauki in kuna lura mashahid ne episode episode to babban mashahid a cikin wannan sura shine wannan da zamu shiga a cikin Allah ce wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsi wannan da yake a cikin gidanta sai ta neme shi alfasha da kanta ta nemi yayi alfasha da ita wa ghallaqat al abwab kuma duk ta kukkulle ƙofofi wa qalat haikalak ta ce dama ta samu gare ka bismillah ga fili ga mai doki qala Ya ce ina neman tsarin Allah innahu rabbi mijinki ubangidana ne ahsana maswaya ya kyautata mazaunina duk wanda ake mutunci ya mini mutunci hal fa hal jaza'u ihsani illa al-ihsan daidai ne mini mutunci in saka masa da barna innahu la yuflihu zalimun ki sani azzalumai ba su rabauta kenan yusuf alaihi salatu wassalam bayan da ya girma a gidanta zama namiji ta cika kyawunsa ya bayyana kwarjininsa da muruwarsa ga idanunta sun gushe ba abin da take ƙauna illai wato kai mu'amala da shi irin mu'amalar da mace take da namiji lokacin da yake yaro tausayinsa take ji amma a yanzu da ya girma sha'awarsa ta kama ta to kuma ba abin mamaki ba bane sai sha'awar Yusuf domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je iraji ya ga annabi Yusuf yace fa idza huwa qad utiya shatr al-husni sai na ganshi an ba shi rabin kyawu malamai suna mamaki yadda za a ce duk rabin kyawun duniya gaba ɗaya an bawa yusuf amma wani shehun malami ya fassara wannan da cewa shatrul husn ana nufin asalin kyawu wanda aka halitti adam alaihi salam shi domin muka lura dukkan mu gaba ɗaya Allah ya halicce mu ko amma direct ko indirect wane ne Allah ya halitta da hannunsa shine khalaqtani biyadi kamar da zo a hadisin raji. Allah da hannunka ka halitta ni mu kuma ka ga rassa muke na wannan halittar ta Allah ya za a yi mai kyawun wanda Allah halitta shi da hannunsa to amma shi Yusuf alaihi salam sai aka ba shi rabin kyawun Adam so da ka duk duniya babu wanda yake kyawun to amma ba a ba shi irin kwarjinin da an ka wa Muhammadu Rasulullahi manzo Allah ba a taɓa samun matar da ta soke masa wannan rashin kunya saboda me saboda kwarjini da cika fuska don haka manzon Allah mai kyawo ne kamar yadda hadisai suke bayyanawa da Jabir da Anas sun fi kowa sifaita sifofin Annabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyya na halittarsa kuma kowannensu ya ce ban taɓa ganin kyakkyawan mutum irinsa ba ya ce sannan man ra'ahu badahatan habahu wa man khalaqahu aw jalasahu ahabbahu idan ka haɗu da shi zai cika maka fuska sai zan ba ka iya ƙure maneji wajen kallonsa amma da ka zauna da shi sai ka ƙaunace shi sai ka so shi kun da yawa suna insafa ba ka ba sun ganshi shi amma ba su mu'amala da shi ba amma duk da ka yi ne musu kwarfi amma da ka zauna da shi komi karancin zama yanzu nan za ka ƙaunace shi Allah ya yi masa wato ta magana isu ta soyayya tsakaninsa da halitta sannan ya ba shi kyawawan halaye da ɗabi'u waɗanda ɗan adam zai jawo zuwa gare shi dama ba abin da ke sanya kauna da soyayya kamar kyakkyawan zamantakewa da yawa abin da ma'aurata ba su gane ba kenan lokacin da ake neman aure an fi la'akari da kyau aka yi la'akari da nasaba darajan gida aka yi la'akari da kuɗi aka yi la'akari da matsayi aka yi la'akari da ilimi abubuwa da yawa ake la'akari da su amma wanda yake lasting wanda shi ne zai wanzu wanda shi za a ci moriyarsa wanda zama zai dogara gare shi shi ne daɗin zamantakewa komai munin mace idan tana kyautata ma mijinta to wallahi jin nauyin ta yake yi sai ya zanto ya ga kyakkyawar da duk garin su babu kyakkyawa irin ta amma saboda jin nauyin ta yana son magana auren ta bai iya ba saboda kyakkyawar zamantakewar da ke tsakanin su haka shi ma namiji duk matsalolin da ke tattare da shi in ya iya hulɗa da matarsa in ya iya lallashin ta da yawan kuma za abin da baku iya ba sai ga namiji yana jin wai shi ya isa ya kasaita ka isa amma a waje ba can cikin gida ba domin waje kowa da babbar riga ya nuka wani lokaci ma da kafewa rawani da amawali amma cikin gida ba ka ke ganin ka to ya za a yi kace yadda nawa jike kan kallo ka ita ma cikin gida ta kaje ka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa lallashi iyalansa yake idan baka iya rarrashi ba to har abada zamantake aure ba za ta yi maka dadi to wannan baiwar Allah zuciyarta ta cika da son annabi Yusuf alaihi salatu wassalam malaman tarihi na kisanta cewa daman kuma tana da matsala tare da mijinta mijinta yana da matsala bai iya kwance aure da iyali sauraka tana zaune gidan ni'ima gidan sarauta amma ciki take da sha'awa sannan kuma ga yaro saurayi an aje cikin gidanta wanda shi kuma ba ya da mata sannan gashi karkashinta yake shi ba kone ba dan gari ba bai jin nauyin kowa dan bai da kowa garin bai da iya bai da babu bai da kawo bai da ina? bai da kane bai da wa bai da dan uwa bai da dangi a garin da kake da yan uwa ka fi jin nauyi ko ba haka ba amma a nan garin Yusuf bai da kowa wanda za a ce ji nauyin sa ki ba ko ne sannan kuma yaron gidan ne mallakin ta ne saboda haka duk inda aka gan shi cikin gidan ba a wani shakku ba a haufi ba a jin tsoro sannan kuma ta shirya kissa da hila irin ta mata shine na cewa ghallaqatil abwa ta kukkulle kofofi zaka idan yana tunanin wani ya faɗo a'a irin gidajen sarauta ne ba wai kawai da an buɗe birni shikenan sai a faɗa tsakiyar gidan ba sai an fita wannan zaure a bi ta wancan ɗaki sannan a je wata farfajiya sannan a cimma wani to duk inda kofa take ta bi ta kulle sannan wa qalat Ta ce bismillah na baka dama yi abin da kake so wannan shi zai gaya maka wato irin tsabar yadda shi ɗaya hau kanta har duk abin da ake ce kunya daga ɓangaren ya mace ya fice ta a wannan lokaci yusuf alaihi salatu wassalam bai karɓa ma wannan sha'awa shaitaniya da ta kama ta ba qala ma'azallah sai ya sanya garkuwa guda uku tsakaninta da shi ma'azallah iyazan billah a'udhu billah ina neman tsarin Allah kenan ubangiji shine mai sha maki tsakani na da ke da wannan aiki na shiga. sannan ya gwadi cewa halastaccen ɗa ne innahu rabbi ahsana maswaya mijinki bai gidana ne duk abin da ake na mutunci yayi mani ya za a yi ko don alfarmarsa in yadda in yi barna da ke ina ma wata ce ba ke ba amma ke din nan to ai idan nayi haka banda sabon Allah sannan kuma na yi mutunci mai gidanki sannan kuma abu na uku shine shi yana kiyaye kansa daga abin da ake ce ma zalunci yace inna la yuflihu zalimun wannan abin da kike neman in zalunci ne ba zai yi shi wannan ya nuna dan kirki a kowane hali ya shiga wannan halin nasa na kirki yana tare da shi kuma a kowace jarabawa Allah ya sanya ka idan akwai imani da sanin Allah tare da kai idan akwai mutunci da jin kunya tare da kai idan akwai sanin alfarmar kai sanin matsayin kai shine malamai ke ce ma wato darajanta kai akwai mancin girman kai da girmama kai girman kai shine ka rinka ɗiga, ka ɗora kanka akan talikai amma girmama kai shine ka san matsayinka ka kare kanka wannan inna hula yuzlu zalimun da ke cewa girmama kansa ne ya za yi irin zalunci ya fi ƙarfin wannan Allah ce wala kada hammas bai babu shakka ta yi himmar kai gare shi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi shi ma ya himmanta zuwa gare ta in ba domin ya ga hujjar sa uslubin da madaukakin sarki amfani shi a wannan aya ya sanya malamai suna ta ba wannan aya fassarori kashi kashi da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa hammat bihi wa hamma biya ta yi niyya shi ba ya yi niyya ta himmatu shi ba ya himmatu ma'ana ya karkata zuwa gare ta kamar yadda ita ma ta karkata zuwa gare shi laula an ra'a burhanin rabbi sai dai ubangiji ya zo da wata kujja wadda ta hana shi shi sukan kawo maganganu daban-daban wasu ce ai sai da ma ya shimfiɗar da ita sai da ya hau kan cinanta cinyoyinta sai da ya cire suturarsa wato ma'ana dai ya kusa afkar da barna wai sannan sai ya ga hoton babansa yana cizon ya tsaye da kai tuni na ganin ko sarkin tasha aka yi ma haka ba zai wannan ɓarnar kaga ba wata ake kenan ga annabi Yusuf gashi ko nan gaba za mu jalla ce innahu min ibadina al-mukhlasin a wata kira al-mukhlasin kuma daman shaidan da kansa ya ce illa ibadaka minhumul shaidan bai iya kai gare su bai iya kai gare su to ya aka har ya kai da cibiyoyinta nan gaba cikin kissan za mu ji hujjoji da yare ke tunkuɗe wannan tafsiri duk da yake su sawi da ire-irensu sun kawo shi amma wannan tafsiri sokakke ne bai yi daidai da matsayi da daraja ta annabi yusuf alaihi salatu wasalam kuma babu gata a ciki wasu kuma sai su ce a laula an ra'a burhana rabbi daga kai kawai sai aka gwada mishi ayoyin alqur'ani wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila da karanta ayar sai jikin sa ya fara makarkata sai ya tashi wasu kuma su ce wani sauti ya ji ana kiransa kai yusuf kai fa annabin allah ne ya za kai wannan barna duk dai a gani na wannan babu darajar jawo ga annabi yusuf babu fassara ingantacciya kamar wadda alhafiz ibn kasir ya rinjayar ita ce cewa akwai takdimi da ta'khiri cikin aya wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi yani laula an ra'a burhana rabbi la hamma biha ba domin akwai hujjar ubangiji tattare da shi ba wacce ke hana shi shi ma a irin wannan yanayi da ya himmatu zuwa gare ta da ta himmatu zuwa gare shi to amma shi yana da hujja ta ubangiji wace hujja kasancewar samin ibadin al-mukhlas kasancewar sa annabi da haka kenan shi bai mahimmatu zuwa gare ta kuma wannan shine abin da karar ayar ke karantawa ma'azan Allah innahu rabbi ahsana matwaya innahu la yuflihu zalimun ko ba ka ba sannan wala kad hamati bi yuhamma laula an ra'a burhana rabbi alla ti kadhalika linasrif anhu su'a a fahsha kamar haka ne dun mu kawar masa da ɓarna. ba kawo masa da alfasha to kai da kake sai da hauci yoyin to ina kawar da fada kenan ai riga gan Allah matan mai gidansa ba zai yi ba Allah ya riga ya kawo masa da wannan barna innahu min ibadina al-mukhlasin yana cikin zaɓaɓɓu daga cikin bayanmu waɗanda shi ɗan baya da iko a kansu wasu tabak albab wannan ita ma hujja ce cewa shi bai yi niyan mugun abu domin gudu ne a menene ba tsere ko istabaqa fa sun yi tsere ɗaya na gudu ɗaya na bin ko ba ka ba gudana gaba gudana baya suna ta gudu ita tana gudu sai ta yi me sai ta kamo shi ya zo a yi abin da take so shi ko yana gudu sai ya yi sai ya tsere ya kubuta daga halin da take so ta sanya shi to wannan kace yayi niyya wa qaddat qamisahu min duburin wurin ta kamo shi sai ta yage masa riga ta baya mun gaya muku riga babban actor a cikin wannan labari za ku ta labarin riga da ta dabi wa qaddat kamisahu min duburin ta yaga masa riga ta baya wajen kokarin sai ta jawo shi shi kuma ya samu da kyar in ya je ga wannan kofa kafin ya bude ta kusa da cin masa sannan ya je ga wacce domin Allah ya ce wa ghallaqat al ta kukkulle kofofi ka kofar ba ɗaya bace ba duk kofofin da yawa ce kuma da ta ghallaqat ya nuna ko ta safi ram ko ta saba kulli zaka idan ya iso sai yayi fafutukar ya buɗe makullin ko ya janye firam sannan ya buɗe ya sheka da gudu ta sake binsa ya cimma wata kofa ya tsallake haka har ya zo ga kofa ta ƙarshe wadda daga ita sai farfajiyar gida Allah ce wa alfa ya sayi da halar ba. suna buɗewa sai ga mai gida sun tarar da shi bakin kofa wannan ya nuna da abin da shaidan yake cin sa'a ne to da an kama su da handel domin akalla mafi karanci zai yi taɓin ƙasa ya ji ba amsa kuma ya ga an kukkulle ƙofofi ta ko'ina kaga asirin zai turu kenan yasa ka ji tsoron Allah a kowane lokaci domin baka san menene zai iya faruwa idan baka ji tsoron Allah ba Allah ya ce wa alfa ya sayyida hala zalbab suka tarar da bai gidanta sayyida mijinta ashe miji sayyid ne ga matarsa uban gida sayyid ne ga yaronsa waye sayyidin bu gaba daya huwa Allah an ce manzo Allah sayyiduna yake a sayyidullah shi an mai gidan kowa da kowa قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا tana ganin haka sai gaban ke faɗi yanzu asiri ya tuni ce akwai wani abin da ke faruwa tunda da guje suke tafi kuma ga mai gida kofar gida sai ta yi wuf ta ce ma za umar man arada bi ahlika su'a yalla bai ina hukuncin wanda ya soye mugun abu da iyalinka kaga shirin to amma fa tana jin tsoron a kashe shi domin an kashe shi bukatar sa bata biya sai ta yi maza ta yanke hukunci ta ce illa an jana au azabun alim a daure shi ko a masa azaba domin ya haƙura ya dawo zuwa gare amma an kashe shi akwai matsala matar mai gida minista ashe ba zai yi a ce an kashe shi ba idan aka ce barna ce yayi to amma kuma cikin adalci da ta masa bata ce ma jaza'u man fa'ala bi ahlika su'an arada ce من الذي أراد أهي أم هو هي إذا زي مو النبي saboda haka ta yi habaici da arashi ranka daɗe duk wanda ya nufin mugun abu cikin iyalanka me ya kamata a yi masa ina ganin kawai dai a ɗaure shi ko a masa azaba mai kaga da ji daga yadda bakin ta yake sako magana kasan ba da gaskiya shi ko mara gaskiya ko cikin ruwa ya yi jiki da haka nan take daga naɗe-naɗen idanunsa da karambanin bakinsa da faɗuwar gabansa da makarkatar jikinsa ana gane mara gaskiya ne qala hiya rawadatni an nafsi ita ranka da ita dai ta neme ma a rasu aradtu su ka. ba ni ne na nufe ta da mugun abu ba hiya rawadatni an nafsi ita ce ta neme ni za ka sai gardama ta harɗe shi ya ce ita ce ita ta ce shi ne ko ba haka ba wai mace da ta kawo ƙara wurin alƙali ta kawo ƙara mijin ta ce wallahi tallahi alƙali bai ba ni ci bai ba ni sha bai ba ni kuɗin sayan goro ta ce ƙarya ki ta ce ƙarya ka sai sai alƙali ce ku tashi ku ba ni kowa yana ture gaskiya daga ɗan uwansa yana jawo ta ga kansa ita ta ce ƙarya yake shi ya ce ƙarya take to ya za a yi mai gidan bai da basirar da zai yake hukunci nan take saboda ubangiji sai ya shigo da wani wato baƙo wanda zai yanke hukunci ya bada wani alƙali wanda zai hukunci tsakaninsu wa shaida shahidun min aliha in kana qamisu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin wa shaida shahidun min aliha wani mai shaida sai ya ba da shaida daga cikin iyalanta kenan magana ta tashi daga miji da mata da ba da yaron gida wanda ake son a yi lalata da shi a'a magana ta fara shiga cikin dangi kenan a lokacin da mai gidan yake tsaye akwai wani dan uwanta kusa da shi wanda ke magana sai ya yi shaida wasu malamai sun ce wannan jinjiri ne saboda hadisin da ya ce yara hudu sun yi magana a cikin raggan gobe jinjirin yana a cikin ragga yana aje ya yi magana ce ku duba rigarsa idan an barke ta ta gaba shi ya tasar mata ta tunkuɗe shi idan an barke ta ta baya shi ya gudu ita ta biyo shi don ta kama shi wasu suka ce a'a baligi ne mai ilimi ne mai hankali duk wanda ya kasance a cikin wannan dai ubangiji ya ce mana wa shaida shahidun min ahliya daga cikin ‘yan uwanta ne aka ba da shi don haka ku duba idan ta gaba rigarsa ta yage to ba ya da gaskiya domin kenan ta so mata yi idan ta baya rigarsa ta yage ba ta da gaskiya domin biyarsa ta yi wannan ita ce hujja logic da hankali wadda hankali na iya fahimtar wannan Allah ya ce falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikum lokacin da ya duba rigar Yusuf Diga cewa ta baya ne aka yaga ta qala innahu min kaydikun yace wannan duk dai plan din ku ne kuma ta. shi kika shirya wannan abu inna kaydakunna azim babu shakka ma kircin ku yana da yawa yaron gidanki ki shirya masa wannan shiri sannan ki zo ki liƙa masa laifi har kina magana a ɗaure shi ko a masa azaba mai tsanani mai raɗaci sannan ki yusuf a arib an yusuf ka kai kau da kai daga wannan magana ka daina wannan zance ka ɗauki wannan abu ba a yi shi ba kar ka yadda ka faɗa ma kowa wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in ke kuma ki nemi gafarar ki domin kina cikin masu laifi shi ma kenan mai gidanta ya barantar da yusuf daga wannan hujja da gani ya yarda waye mai laifi ya da ita ce ne saboda yace innaki kunti min al-khati'in shi ko yusuf ya a'rif an hada kaga bai ce da kai da ita duk ku je ku nemi gafara Allah ba yana daga cikin hujjojin da ke tabbatar mana cewa Yusuf baya da illa a wannan wurin kuma bai yi mugun nufi ba babu inda Allah ya ce Yusuf ya nemi gafara Allah cikin wannan yanayi inda ko yana da laifi shi ya fi cancanta ya nemi gafara ko ita Zulaiha shi ya fi cancanta saboda haka shi shi aka yi laifi masu lura da uslubi na magana a nan suna lura da sanyin hali daga bangaren mai gida domin Allah ya kiyaye ka kaddara ba shi ne ba wani ne namiji wanda yake mai cikakken kishi haka ta faru matarsa da yaron gidanta ga shi ya kama su yana faɗa ga hujja ƙarara cewa ta yi mugun nufi da shi me kake zato zai faru akalla ɗin laushe ta ko ba ka ba ya mutu bulo amma bai yi ba sanyin halinsa ya yi yawa sai da hawa a cikin tafsirin al'asas fi tafsir shi istintaji ya ce ya nuna wato yanayin gurbataccen yanayi ne alfasha ta yawa har ba a damuwa da ita ya ɗauko tarihin zuwan banu isra'il a ƙasar masar zamanin annabi musa alaihi salatu annabi yusuf alaihi salatu kafin zo banu isra'il kai yanayin fara'ila da suke mulki a wani lokaci zuwa zuwan banu isra'il da tun gada banu isra'il suke ya dai istintajin wannan fatara fatara ce ta lalace wacce in ba don yusuf alayhi salatu wassalam yana da muruwa da addini ba yin wannan abin bai ma ga wani abin a zo a gani ba qala نسوة fil madina وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفس قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن إليهن وأعتدت أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقل حاشا ولتلقنا النار يكون من الصاغرين الله أكبر وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه Allah ya ce labari sai ya ɗau cikin gari magana duk ta wuce mutum biyu ta tashi daga zaman sirri idan kana son sirri na hakika ni koyon shi a zuciyarka da ka faɗa mu mutum ɗaya shi akwai yiwuwar ya faɗa mu da ya faɗa ma wani shi kenan labari yana iya game da za ka sirri idan ya kai sirri ko matar ka kaka bari ta san shi wa ƙala nisotin fil madina wasu mataye a cikin birni sai suka fara taɗi suna ta imratul azizi turawidu fataha an nafsi eh turawidu fataha an nafsi matar mai gida gaba ɗaya, matar minista duk darajarta kuma ta nemi yaron gidanta fataha yaron da hannun ya tashi wannan ya bin kunya ne kad shaghafaha hubba amma kan ya cika zuciyarsa da soyayya wani irin yaro ne wannan wani irin kyau ne da shi me ya ba ta sha'awa a gare shi inna lanaraha fi dalalin mubin haqiqa muna ganin ta cikin bata mabayyani ku kwatanta wannan ayar da waccan ayar ta jiya inna abana lafi dalalin mubin nan kuma inna lana raha fi dalalin mubin ma'ana su ɗaya ce ba ɗaya ba ce mun ba da ma'anoni guda nawa ga fata? guda uku wanne ake nufi a nan eh wanne kenan eh bace ma gaskiya barin abin da ya dace yin abin da ba daidai ba sakin layi kama mugunyar hanya zaka ya za a yi a ce yanzu duk matsayinta duk girmanta da girman mijinta in ma dai zina za ta yi me ba za ta nemi wani mai alfarma minista irin mijinta ba misali amma sai yaron gidanta inna la naraha fi dalalin mubin to amma wannan sharri ne suke kulla mata kokari suke labari ya kai gare ta domin ta ba da dama su zo su ga wannan saurayi su ma bukata suke da ita zuwa gare shi suna son ganin sa shi yasa Allah ya ce falamma sami'at bi makrihinna lokacin da ta ji labarin wannan makinci da suke ashe su ma sharri ne suke ba wai magana ce wadda ta kai zuci ba maganar fatan baki ce sai ana ta yaya ta magana wance duk inda wata ta je ziyara wurin wata wance kin ji abin da ke faruwa a wai wance wai Zulaiha, matan minista kuma wai yaron gidanta in an zo biki taɗin da ake yi kenan Allah ce lokacin da labari ya kai gare ta cewa ga abin da ake faɗa cikin gari arsalat ilaihin sai ta aika musu gayyata zaka sai ta shirya fati ta shirya dinner ko lunch wa a'tadat lahunna muttaka'a sai ta samar masu baki shingidai wato ta kawo filan wanda ya nuna wani tsari na zama irin na kasaita da sarauta ba kujeri aka sa kowa yana zaune ba a'a an yi an yi babbar shimfida, an shimfida kafe sannan an aje filalla inda kowace za ta gintira wato a matsayinta na babba ita ma mai kasaita da takama da sarauta to da sunan mai sai gayyata Allah ta'ala da yake wa arsalat ilayna sai musu gayyata amma yana yiwa kawai ta shirya gida ne domin ta karrama su yana yiwa ta tage wani biki ne na musamman abin da dai an muradi matan gari matan manya su zo domin wanda suke son gari da su kanshi wa atat kulla wahidatin minhunna sakkina sai ta ba kowaccen su wuka ta rike a hannu ba zai yi haka ba a raba wukake ba me yasa aka raba wukake an raba abinci wanda sai an sa wuka ita ma da irin nata sharri tana so ga wuka nan a hannun ta ga me za su don haka aka nemi kankana misali ko guna aka samo irin mangoron nan manya-manya aka kawo abarba ko lemu duk wannan ba zai yi kamanta su da hannu ba dole sai ka sa wuka ko ba don haka a guradi dai su ga yusuf suna rike da wukaƙe hannunsu ta ga ikon allah wa qala tukhruj alaihin lokacin da ta lura yanzu kowa hankalinsa ya dauko kowace suna rike da wuka ita kuma daman ta ce masa ya kinsa qala tukhruj alaihin sai ta ce dan ka gitta ta wurin su ka wuce ashe sai sai aka saki idanu ana kai sai aka saki baki Allah ya ce falamma ra'ainahu akbarna lokacin da suka ganshi sai suka girmama shi yayi kwarjini a idonsu ya ba su sha'awa wa qatta'na aydiyahun suka shiga yankan hannayensu wurin kallo suna santin kallonsa wa kulna hasha lillah suka ce tsarki ya tabbatar ma mu taba ganin wannan halitta ba ma haza bashar ai ba kana haza bashar wannan kan ba mutum bane in haza illa malakun karim wannan kan ina ganin mala'ika ne aka aiko daga sama santi santi ko ba ta yi abin da take so ta ce qalat fa kunna alladhi lumtunani fi ta ce to gani ta yake nan fa ga abin da kuka yi duk kun yanke hannayen wannan shine kuka zarge ni akan shekarar ta goma sha bakwai cikin gidan nan sai yau kadai rana guda rayuwa ta tabbata mini mugu abu game da shi duk shekarun nan da aka yi ina kallon sa amma ko yanzu gani guda ga abin da ya faru wala kadara rawattuhu an nafsi to kuma ni ne na neme shi wallahi yanzu tana ganin ba abin kunya bane in ta kalli abin da suka yi don ta ce ita ne shi fasta'sam ya kare kansa jama'a shaida nawa gare mu yanzu nake Yusuf ya baranta ce ne ita kanta ana yanzu certificate ne take bashi na baranta fasta'sam ya kame kansa amma fa ina shaida muku ku zama shaidu gashi nan wala in lam yaf'al ma amurhu la yusjananna wa la yakuna min as-sazirin wallahi in dai yake amincewa in bai yi abin da yake umarnin ba yanzu bayan dukkan ku kun shaidi cewa ba mai laifi nake ba irin wannan da za kasa hakuri da shi to wallahi in bai yadda ba yanzu kan gidan nan yayi masa yawa la yusjanan da za a daure shi za a kashi gidan maza wala yakuna min as-sazirin babu shakka za a sa cikin wulakantattu kun ga can da farko haitalak kwadaitarwa yanzu kuma la ganin na wala yakuna min sagiri yanzu tsoratau a targhib wat-tarhib an kwadaitar da shi in kana so ka ji daɗi bismillah in ba ka so kuma za mu kai ka gidan maza ka sha wahala to wanda ya zauna cikin rijiya ma za a masa barazana da gidan yari kai mai annabi yusuf ya ce قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إن بدا لهم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا من آياتنا يسجننه لا حتى حين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يوسف يحق أن ينسى يتي ربي يا أبنجدنا السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يا الله ناتس جدا مذع in zauna can da wannan mugu abin da suke kira na zuwa gare shi baranta yusuf za ta bata ko ba ta tabbata ba wani irin mutum da shi yusuf alaihi salam saurayi mai tsoron allah matashi wanda ya san mutuncin kansa da darajar kansa wa illa tasrif anni hunna asbu ilayhi ubangiji in ba kai ne ka kuranye mini ka kawan min da bakircin su ba to shedan fara iya rinjaya ta asbu ilayhi zan kaka ta zuwa gare su wa akum min jahilin sai in zama cikin wawaye domin babu wutar da ta fi kirkiri mutum ya barna alhali ya san barna ce daga wannan aya malamai suka ce cikin fitinu ba fitina kamar ta mata saboda mun ga da aka fitine shi da hasada da iraki ba aka fitine shi da sharri aka kada shirijiya da iraki ba aka fitine shi da gidan aka fitine shi da da gidan mulki ko ba ta ba sai gashi an fitine shi da mata amma yana neman tsarin Allah kuma yana neman kurkuku ta fi masa alkhairi daga ya faɗa wannan shi yasa sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taratu ba'di fitnatan adarra ala rijali min an-nisa zan wuce in bar ku ba wata fitina da nake ji muku tsoro ku maza kaman mata saboda ka duk abin da zai nisanta ka da matar da ba haƙƙinka ba ya kamata ka yi shi ya kuma fi maka alkhairi domin da ka kusance ta to shaidan shine ka da tsakanin duk lokacin da kake banta daga kai sai ita to safir je da tsakanin ku shine shaidan shi zai kawatar da kai zuwa gare ke kawatar da ita zuwa gare ka daga nan ya shiga cikin idon ta ya rinke maka marmadi ya shiga cikin idon ka ya rinke maka marmadi nan take sai ga ana aika sakonni wa'anda iblis da yake kai su kuma daga nan malamai suka ce duk namijin da ya balaga bai kamata ana barin sai na shiga gidan mutane ba sai kaga gidajen manyan mutane direba na da aka haƙuri a ɗaki ma sun ji haka mai yawan ce fa ne iya zo direct sai ya kai kitin sai ce to ai man gyaɗa ya wuce ya kai ƙuriya mai wankin mota shi ma ya ƙare zai ɗauki man da ake wankin mota shi ma ya kai falon uwar gida wato suna shige da fice yadda suka ga dama a cikin gidajen to daga nan shi kuma shaɗan sai ya samu aukar da ɓanna a tsakanin su tsakanin yaran gida da uwar gida ko tsakanin yaran gida da ƴaƴan mai gida don haka kowa ya kula da gidansa da Yusuf ya wannan addu'a babu bata lokaci fastajaba lahu rabu sai ubangiji sai karɓa kiran sai karɓa addu'arsa hukai da Hud sai kawan masa da makirci su innahu huwa samiul alim hakika Allah mai ji ne mai cikakken sani don haka yan kwanukan da ya bayan wannan a gidanta to sai aka dauke musu wannan jarabawa saboda addu'a ne summa badalahu min ba'di ma ra'aw al sannan daga bisani al'amari ya bayyana gare su bayan da suka ga duk hujjoji da nuna shi dai ba da laifi idan magana ta fita sunan mai gida zai ɓaci sai suka yanke shawara la yastununnahu hatta hin suka yanke shawara dai a kai shi gidan yari a ɓoye shi idan ba a ganin sa labarin zai rage zuwa wani lokaci kun ga ashe da yawa mutum yake zuwa gidan yari bane yana da laifi ko kuma yana da laifin amma laifin bai tantance ya je ba ko kuma yana da laifin amma an aje shi fiye da tsawon laifin kamar yadda muka taɓa ku labarin wani ke ya shiga gidan yari yana bukin cika shekara hamsin akan sarauta sai ga wani tsoho tugub tugub yace baba kai kuma me kawo gidan yari yace kai ka kawo ni nan tun kana dan sarki baka san baka san ma'ana sama da shekara hamsin yana gidan yari an kawo shi akan me wai ya gitta masa ne da kekensa shi ko yana kan doki to da aka jinin sarauta ya motsa sai ya fusata sai ya kai shi ce aje masa shi sai ya dawo dawo wanda bai yi ba kenan sai bayan ya ci sarauta har ya shekara hamsin yana bukin cika shekara hamsin sannan ya ga wannan tsohon a cikin gidan yari sadakar ka ɗauka duk wanda yake gidan yari mai laifi ne da yawa kuwan da ba laifi ya kai su zalunta su aka yi wani kuma ƙaddarori ne na ubangiji me misalin ƙaddara ya ci bashi domin shi ma yana yi kwangila yana jiran a biya shi sai zanto ba a biya shi ba har aka neme shi bashin nan aka ɗaure shi wataƙila ma bashin da ya ci bashi ne conventional irin na zamani mai riba sai kasance bashin ya riɓi biya har ko da an biya shi idan ya biya ba zai iya biyan ribar ba don haka dole sai ya gidan yari wani kuma faɗa ne suka yi zuciya ta yi halinta ya yi babban bugu wan bulo sabin da sai aka mutu kamar yadda tsotsai ya cimma nabi musa alaihi salatu wasu ko ko da ya bugi bakin sai ya yi mai sai ya mutu a'a kawai kai daga an dan noshe ka tafi ka ba muri sai ka mutu ai ba mutuwa ake son kai ba kaga irin wannan dole a daure shi shi ka annabi Musa da yaji tsoro sai ya gudu ya bar gari musamman dai da rana ta biyu da ya ji wani yana cewa asiridu an taqtulani kama qatanta nafsan bil nafsi a labarin hayya ya cikin gari ya tuso barin bar nan Allah ya ce mabada badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayati la yazununa hatta hi kaga wannan yana nuna maka masu mulki wato ba koyaushe ne suke gaskiya ko adalci mutumin da yake bai da laifi sa ta bayyana matar da kanta ta tsarkake shi sannan kuma a ce shi za a kai gida yari idan akwai wanda ya kamata kai gida yari wane ne ita ce to amma ita ta wuce tana da immunity ita matar boss ce ba a taɓa ta sai dai ta wuce ana mata jiniya shi kuma kai shi ta gida yari yana cin tuwon alkama da garin kwaki da kuli-kuli to ya faru a gidan yari alama wadda kwada ma'amu siji na fata ya yi kwada hannu ma'ayin na rani na asirin kwamura wa kwada al'akwamin أراني أحمل فوق رأسي خبزا إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويل إنا نراك من المحسنين ودخل معه السجن فتيان الله يكي أتنجي دياري can سكمة أصاب دابيو suka shiga tare da shi su ma sun yi laifi ko kuma an kama su da laifi an ce su biyun makusantan sarki ne wannan ke dafa abinci wannan ke hada abin sha ma'ana shi ke kawo fura ko jus tatsatsen mangoro da ruwan lemu da ruwan sanyi da sauransu shi ke kawo to sai aka zarge su da cewa sun yi wa sarki sanmu suna so su kashe shi sai a kai su gidan yari قال ma إني a asiru khamra sai gudansu ya zo gaban yusuf alaihi salatu wassalam ya masa fatawa ya ce na yi mafarkin ina tatsa giya ma'ana na yi mafarkin na koma ma'aiki na na ba sarki abin sha wa qala inni arani a fawqa ra'si sai hubzan ta tayru tsarumin shi kuma ɗayan sai ce ni ma kuwa na yi mafarkin na ɗauko gurasa bisa kaina ga tiren gurasa akan kaina amma kuma ta at tsarumin hu tsuntsaye suna biye da ni suna cin gurasa na bi ina da ta'awili yusuf fassara mana mafarkayin nan namu inna naraka min almuhsinin kai innan wallahi muna ganin ka cikin mutanen kirki kai Allahu akbar a gidan yari yake amma yan gidan yari fursunoni suna yi masa shaidar me cewa yana cikin muhsinin wannan shaidar Allah ma tabaraka ta'ala ya bashi ta tunda yace innahu min ibadina al don haka su da kansu a gidan yari sun fahimci mutumin kirki kenan a lokacin da yake gidan yari yana da kufa ga bautar Allah yana da halin kirki yana nuna tausayi yana ziyartar wanda baya da lafiya yana yafe bangaren abincinsa domin wani wanda ya fi shi bukata yana faɗin magana mai daɗi yana karantar da su kai har ma sun fahimci ko mafarkai kai yana iya fassara maka don haka a gidan yarin ma Allah ya yi masa ɗaukaka Allah ya yi masa matsayi yana karantar da mutane sai ga sun yi fatawa ta mafarkin su a gurinsa qala la ya'tikuma ta'amun qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilin إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة, وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك wassalam sai ya ga dama ta samu mai wa'azi idan ya ga kofa an bude ta yin wa'azi zai ga su su biyu sun zo gabansa suna fatawa kuma abin da suke tambaya ya shafi rayuwarsu kuma shi ya san fassarar wannan mafarkin da suke tambaya amma kuma yana so ya gabatar da wa'azi kafin ya yi musu fatawa qala la kuma ta'amun turzaqan yace ba wani abincin da za a zo muku da shi wanda ake azurta ku da shi illa nabba'tukum bi ta'wili qabla ya'tikum sai na ba ku fassara sa tun bai zo ba kai kai mafarkin abinci tsuntsaye na ci kai kai mafarkin abin sha kana tsantsa kana ba sarki tun wannan fassara bata auku ba ne zan ba ku fassara wannan abin da kuke tambaya ni masanin sa ne zalikuma mimma allamani rabbi wannan bayani na fassara mafarki yana cikin ilimin da ubangiji na ya karanta kaga kenan yusuf alaihi salatu wasalam tun kuruciya har girma masanin mafarki ne inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah kun ganni nan na bar addinin waɗanda ba su yi imani da Allah wa hum bil akhirati hum kafirun su sun kafirce ma lahira dalilin da yasa Allah ya mani baiwa da ilimin mafarki saboda ina kan tauhidi mushriki bai iya fassara mafarki yadda ya kamata saboda haka jigon darajar nan da nake da ita wacce kuke gani kuna sha'awa shine kan tauhidi ne واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب kuma ni dinnan da kuka ganni ina bin addinin kakannina ne da iyayena Ibrahim da ɗansa Ishaq da babana Yaqub addinin su nake ma kana lana an nushrika billahi min shay ba ma shirka da ma Allah da kowa zalika min fadlillahi alaina wa ala nas wannan yana cikin falalar da Allah yayi mana mu yana cikin falalar da Allah ke ma mutane su zama ba sa shirka ولكن أكثر الناس لا يشكرون أما متعدد يوا باتا قولي وكو أي نئمة بيس كونغا بيجيغا فترة ما فرق بميكي وازيكي في تجربة يا صاحب السجن يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبد salatu wassalam ya ci gaba da wa'azi yace ya sahibai sijin ya ku abokan zamana na gidan yari a arbabun mutafarriquna khairun am Allahu al-wahid yanzu ku duba mini ku gani shin da iyayen giji daban-daban gumaka masu yawa su suka fi alkhairi ko ubangiji kadaitacce marin jayi ku duba ku gani wanne kamata a bauta ba ubangiji ce wanda yarin jayi dukkan halitta wanda abin da ya ga dama yake zarata cikin bayansa shi ya kamata a bauta ma ko iyayen gije barkatai babu iyaka mata abu duna min duni illa asma mai sammaytumuha ababen da kuke bauta ma yana da kyau kuma da hankali ku lura ba wani abu ne illai sunaye ne da kuka ga dama kuka samu su Aba uku, ko da ubanninku ma anzalallahu biya min sultan ubangiji mai sama bai saukar da wata hujja ta cewa a kira wannan gunki da suna kaza a kira wannan da suna kaza a ce wannan shine Allah da ke ruwa wannan shine Allah da ke kawo sanyi wannan shine Allah da ke da ke bada arziki da sauransu da sauransu in al-hukmu illa lillah ina so ku sani ba wanda yake hukunci ya zarata sai Allah duk abin da Allah ya yanke shine hukunci amara Allah ta abudu illa iyyah kuma ubangiji yayi umarni kada ku bauta ma kowa sai shi zalika ad-dinu qayyim wannan shine ne cikin addini walakin aktsara an-nas la ya'lamun amma fa mafi yawan mutane ba su sani kaga duk har yanzu menene yake ba su wa'azi ne yake yi so min tabi kafi ya fassara musu farkin su ya sahibai sujudi يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي rabbahu khamra وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يا صاحبي السجن ku أبو كان زمانا نجد إياري kun ga wato ashe duk da magana yana musu ita mai daɗi abokaina so ne ga sun zama abokai da ka in tafiya ta haɗa ka da mutum yana zama abokinka in karatu ya ɗaka da mutum yana zama abokinka in a masallaci kuke zama wuri guda yana zama abokinka in a kasuwa kuke shago da shago yana zama abokinka haka in kuna zuwa fatanci tare to ko gidan yari ma aka zauna ana abota kuma kuna ganin wannan ko da yake mutum idan ya fita gidan yari sai ce ai yayi aboka ne ce ai mai gida wani da babban mutum wani da wani duk sun zama abokansa saboda tare ake wato ainihin kirɓa alkama a kawo masu su zauna su yaga da miya su ci sai ce amma kuma fa yasqi rabbahu khamra shi dai ɗayan yanku wanda ya mafarkin yana ta tsagiya? to fassara mafarkinsa ita ce zai ci gaba da ba da giya ga mai gidansa wa amma al fa yuslam shi kuma ɗayan wanda ya ga tsuntsaye yana cin gurasa a kansa to shi abin zai faru gare shi ne za a gicce shi fa ta'kulu at-tayru min ra'si za a kashe shi kuma ba kisan mutunci ba wato idan aka yi bincike za a yi bincike a gano cewa mai shayar da giya ba ya da laifi mai ba da abinci shine ya zuba guba saboda ka sarki zai yanke hukuncin a kashe shi kuma kisan gila a gicce shi a rataye shi a bar shi a kasuwa tsuntsaye suna cin namansa udiya amru alladhi fihi tastafiyan an riga an yanke al'amarin da kuke fatawa a kansa zaka wannan abu ne da zai faru la mahala babu shakka kai zaka koma ma aikinka kai kuma za a gicciye ka a kashe ka tsuntsaye su ci daga cikin namanka wannan ma shi ne babban dalilin da ya sa aka yi maka wa'azi domin ka karɓi tauhidi ka rungumi kaddara ka mutu bisa addini na gaskiya malamai sun ce wannan gaba ta ƙarshe ta aya tana nuna kenan idan aka riga aka fassara mafarki to ya tabbata qudiyal amr alladhi fihi akwai ma har masu cewa wannan da suka yi fatawar ba wanda ya mafarki a cikinsu kawai dai sun so su gwada shi amma dai wannan maganan ba ta da ƙarfi sosai abin da ya fi ƙarfi ne cewa mafarki ne suka yi kuma mafarkin nan sun faɗa ma malami malami ya fassara bisa ga ilimi sau da kalalle ne zai tabbata Shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ar ala rijli ta'ir hatta tu'awwal fa idza uwilat waqa'at mafarki idan ka yi shi yana rataye ga kafar sunsu ba zai faɗo ba da zaran an fassara zai faɗi wani zai ce to ai nan gaba za mu ga sarki ya yi mafarki ko mafarkin nan na da ma'ana amma da ya faɗa mu gama garin mutane suka ce abghasu ahlam kuma na hannu ta'wil al-ahlam bi alimin sai mu ce idan ka gaya ma wanda bai sani bai ce bai sani ba kuma shi kenan wannan ba fassara ba ce amma idan ka gaya ma masanin mafarki har ya fassara to lalle zai faru bisa yadda ya fassara shi shi yasa idan kai mafarki kar ka je ga duk wanda ka ga dama je ga mutumin kirki kuma masani domin wani lokaci ar-ru'ya hammalun lil mafarki na iya ɗaukar fassara biyu ko uku ko hudu ko biyar kai mafarki na iya ɗaukar abu da kishiyarsa to idan mutumin kirki zai fassara zai ɗora ka a mafi kyawu da dacewa wanda zai daidai da yanayin kamar yadda aka ce alhassan muhammad ibn sirin wanda da shi da asma bintu abubakar as-siddiq kusan a tarihin zamanin farko ƙarin na farko ba wanda ya san mafarki kama fassara mafarki kamar su sai da na umar kansa lokacin da ya mafarkin zakara yana tabbatarsa wurin na na asma wai je neman fassara ta ce masa idan mafarkinka ya yi gaskiya wani arne zai kashe ka ya yi gaskiya ko bai gaskiya ba to muhammad ibn sirin wani ya zo ce masa yayi mafarki yana kiran sallah sai ce masa zaka je aikin hajji aka jima wani zai ce nayi mafarki yana kiran sallah yace ku kama shi ku bincike shi barawo ne muka ce dazu ah, wannan ya ce ya kira sallah ka ce zai je yace a ka ga kamanninsa tsab tsab tsab gashi mutumin kirki ga alamu yana cikin fatake yana da kuɗi سي دباشي فسر شيوا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق يأتي وانا كما تقنن سأقي على مياما يشاهي شاهي لن إسكاني سي دفسر أمشي شيوا فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون فتاك عشي إنك جور مالمي إن يفسر أمك سي فسر أمك ده حجة ما يفسر أمك ده حجة ذات وترانا وانا تالي في أجامي أيام فركي sai ya kira ni ya min fatawa sai na ce masa ah, kana da kanwa a cikin jami'a ya ce ah, a ce kana da yarwa ya ce a ah, na ce wala kariya fiki akwai yarwarka a jami'a sai ce eh to akwai ɗiyar kanin babana na ce ta kuma ya yi ma wasiki da ita ya ce ka kula ya ce eh gaskiya ne na ce kuma ka ci amanarsa sai shiru na ce to ka je ka ji tsoron Allah ka tuba ba wallahi abin da ya faɗa a mafarkin ne haka ya yi mafarkin kaza ga ta yana shigarta da dai sauran bayanan da ya kawo inda a cikin su ne ajin wato ba refin ma yayi zalun ta yi Ina da sunan za a je da yake kun san jami'a in dare bayan isha'i ɗalibai akan ɗauki littafai a je can wato karkashin itatuwa ana ana jinnan ana ta karatu da da hasken hansa kun dai gane sai irin wannan cin amana ina faɗa masa ka duk jikinsa ya sai Allah ya sauwaka to idan kai mafarki wanda kana jin akwai mummunan abu tattare da shi ba kowa za ka gaya ba za ka gaya malami masani amma kuma wanda yake iya tausayinka kar ya dora ka akan mummunan fassara domin idan ya fassara fa idza ubirat waqa'at in ji manzo Allah in an fassara ta za ta fadi akan yadda aka fassara to idan kai mafarki na tashin hankali da tsoro da firgici ba shi wanda ce ko ba ta ka gaya ba abinda za ka yi ka yi tofi sau uku gefen ka na hagu ka nemi tsarin Allah sannan ka juya idan ma so samu ne ka tashi kai alwala ka yi raka biyu sannan ka sake kwanta to ina ganin lokaci ya riga ya cika cif kuma ba mu gama fassara to muna nan dai kan wannan episode ko na annabi yusuf da masu mafarki kuma akwai saƙon da zai ba zai ba su idan za su fita wannan sakon kansu za mu tashi gobe idan Allah ya so akan aya ta 42 abinda muka karanta bisa ga sawaba Allah ya ba mu ladan ba mu ku aiki da shi dan mai kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana gafara ya mana afwa alhamdulillah wannan waya gano mana takardun da muka muka raba muku a wancan lokaci ka anya su ne kuwa to sun dai yi kama kan wannan rubutun hannuna ne an yi photocopy amma ni ina da akwai wanda har na buga ai eh akwai bugagge wanda nasa ɗaya biyu uku hudu wanda takardun da ya tsince su ne kila cikin wannan nake rubutawa ina ajewa cikin tafsiri don haka idan akwai wanda yake da wancan wanda nasa fa'idodin wannan sura yana son ƙarshen karatun in ba ku fa'idodi ɗari da ciki idan kun kawo wancan in ba ku kawo ba nawa ne muku alƙawari subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk